فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نغنى نغير أتكلم وانا نغري نكنو أو أن يمشي من البركة لجماعة يومنا بيوغ وتر ربيع الثاني hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surat ali imran wannan shine majalisinmu na goma sha hudu cikin tafsirin wannan sura inda muke karshen eh, aya goma sha hudu insha za mu kammala tafsirin ta kuma mu shiga tafsirin aya ta goma sha biyar insha Allah gabanin mu shiga karatu akwai rashe-rashe na 'yan uwa da aka yi musu wanda za mu yi musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu akwai a ah, ɗan ɗaya daga cikin manyan malamanmu na sunna a nan ƙasar sheikh madu mustapha maiduguri allah yau mahaifiyarsa rasuwa an kuma yi jana'izarta allah ya gafarta mata ya ta huta haka nan akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu masu da'awa sanannu a jihar ajamawa dr jibril salihu sadau akwai surukarsa wacce take uwa a gurinsu wacce ta kula da 'ya'yansu da tarbiyyarsu da sauran abubuwa masu yawa ke da girma a wajensa sosai kama Allah mata rasuwa Allah kanta ya gafarta mata daga cikin waɗanda aka yi wa rasuwa a wannan majalisin namu akwai mahaifiyar ɗan uwa a ɗaya daga cikin ma'abotan wannan majalisi alif ibrahim kwamanda shi ma Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa asabar da ta gabata Allah ya ji kanta da gafara Allah ya fi mata akwai dan uwa abdulkadir ɗan hisba shi ma Allah ya wa matarsa rasuwa kwana biyar da suka gabata Allah ya mata rahama Allah ya fi mata hakanan akwai alhaji nasiru abubakar mahaifi ga nasiru sani alhaji sani abubakar akuwan mahaifi ga nasiru sani wanda muke tare da shi koyaushe a wannan majalisi da sauran majalisan karatuttuka shi ma allah ya masa rasuwa allah ya gafarta masa allah ya ji kansa da rahama hakanan akwai wata ɗalibanmu ita ma ma'abociyar lizimtar wannan karatu na jin ko satin da ya gabata da ita aka yi karatu ranar juma'a firdausi suleiman ita ma allah ya mata rasuwa Allah ya gafarta mata ta rasu ranar juma'a da ta gabata ne ta rasu wacce ta sama tana tare da mu akwai dan uwa ga alhaji murtala a 311 wanda shi ma muna tare da shi ana akwai dan uwansa mu'alla tsi wanda ya rasu a yau dinnan kuma aka yi jana'izarsa a yau dukansu mu sa su a addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya musu rahama Allah ya jikan su da gafara Allah ya ka musu makwancin su Allah ya ka musu kaburburan su Allah ya gafarta musu zunuban su da kyawawan ayyukan su ubangiji ya alkinta bayan su sha aljannatul firdaus ce makomasu waɗannan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ya gafarta musu Allah ya san su da rahama Allah ya cika mana da imani sa lafiyar cikin mu kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya cika fada su Allah ya saka fara ci amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله مدعوك كنسر كيتي زيين للناس حب الشهوات أن قواتا ومتعلي سنشاء وتشاء وتشاء من النساء ندك ماتا والقناطير القنطرة لدوك يا من يوى أبرتارا من الذهب والفضة للذينان يا دأدرقة والخير المسومة التي وتتل وكل والأنعام تدبو بينا نجدا والحرف لأنقانبونا التي ذلك متاع الحياة الدنيا ونذكر دابين إلى الدنيا والله عنده حسن المآب أما ألا أوجن في التشاور مقومات domin zai a kan gabar fadar Allah subhanahu wata'ala dalika mata'ul hayatin duniya hmm. waɗannan abubuwa da duk aka ambata na mata walbani na da ƴaƴa walƙana tsirin muƙantarati da dukiya mai yawa a bar tarawa min al-zahabi wal fiddati na azurfa na zinariya da azurfa wal khairu musawwamati da kiwatattun dabbobi wal an'am wal harfi da dabbobi na gida da amfanin gona waɗannan dukansu abu ne da ake ɗan jin daɗinsa kaɗan a nan duniya kuma tare da cewa ɗan jin daɗi ne kaɗan kuma zai gushe bayan karanta kuma mai gushewa ne ba mai zama ba ne zai gushe ko kuma shi ɗan adam ɗin ya gushe ya basa saboda haka babu wani abin da zai wanzu ga dan adam a nan duniya ko dan adam ya wanzu ga wannan abin a nan duniya la shay'a mimma tara تبقى wa يبقى الإله ويفنى babu wani abu da أبدا إذا فيك gani wanda farin cikin da yake tattare da shi zai wanzu babu wani abin da kake gani da idanka farin cikin da yake cikin wannan abin zai wanzu yabqa ilahu Allah shi kadai ne mai wanzuwa wa yabqa al-mal wal walad dukiya da yaya duk za su kare kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha komai da ka gani mai tafiya ne mai karewa ne babu abin da zai wanzu sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai تعز فلا شيء فلا شيء على الارض باقيه ولا وزر مما قضى الله واقيه ta'azza ka yi wa kanka ta'aziyya ka yi lallashi zuciyarka ka kwantar da hankalinka fala shay'un mimma tara fala shay'un babu wani abu da yake ala al-ardi baqiya da yake zai wanzu a bayan kasa naka ka kwantar da hankalinka ka lallashi zuciyarka wala wazirun mimma qada Allah baqiya qada Allah baqiya babu wani wata mafaka wanda za ta kare ka daga abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya zartar ya hukunta saboda haka rayuwa ta duniya ita ce wannan rayuwar da muke ciki a yanzu kuma Allah yana kiranta da duniya duniya shine na ƙasa na can ƙasa saboda ne saboda ƙasa take da lahira saboda ba komai ba ce idan aka kwatanta ta da rayuwar lahira ita ce gida na farko da mutum zai fara zama a cikinsa kafin ya je gida na ƙarshe kuma na har abada Allah ce wala al su khayrun laka min al-ula wato ta ƙarshen ita ce lahira ta fi maka alkhairi daga ta farkon ita ce duniya saboda haka wannan rayuwar ta duniya ubangiji subhanahu wata'ala yana kiranta da wannan suna da annaha jani'atun haqira saboda ba komai bace a gurin Allah in aka kwatanta ta da lahira duk wannan abin da kake gani a cikin ta tarkace ne ba komai bane a wurin Allah kamar Allah kamar yadda Allah ya ce wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata wa farihu bil hayatid dunya sun yi farin ciki da rayuwar duniya wato kafirai suna farin ciki da rayuwar duniya Allah ce wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata' ba wani abu ba ce rayuwar duniya in an kwatanta ta da lahira sai ɗan jin daɗi kaɗan illa mata wannan tafsir ne na taklif wato dan jin daɗi ne mata'un qalil wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ala ce rayuwar duniya ba wani abu bace face jin daɗi na ruhi da yake rukar wanda ba da cikakken hankali Allah yana gaya wa muminai da ya zaburar da su ce kasu so jiki tashi su yi gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah ce a bil hayatin duniya min al-akhirah فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ينزقها زابل أيوة الدنيا أكن تلاهرة منين رأيوة الدنيا منين جن لكن دنيا إن أنقص تاشد الآخرة إلا إلا قليل سيدك أبو كنكني saboda ka duk yawan abin da ka tara ko kake ta da shi na duniya in an kwatanta shi da lahira ba wani abu bane al-imam tirmidhi da ibn majah sun fitar da hadisi ده ده سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في جواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينجو لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى كافرا منها شربة ماء. لا أتي الدنيا أقول الله تاكي مطعين كتكا تورو شو لألا بغير با وكافري مقروا مقروا تيتلوا با ألا بغير شايد بشي با سبور حتى ubangiji wata wata'ala sun shimfiɗa wa kafirai duniyar ta ko'ina saboda ba komai ba ce a gurin Allah ba komai take a gurinsa ba idan aka kwatanta ta da ranar lahira saboda duk abin da mutum ya tara ko dai ya tsare a nan ko kuma shi ya tafi ya bar abu imamu eh, tirmidhi da ibnu majah har ila sun fitar da hadisi daga abdullahi dan mas'ud رضي anhu yake cewa شوى نام رسول الله صلى الله عليه wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta kan tabarma ya bacci fa qama wa qad aktara fi jambihi ya tashi wannan tabarma duk ta masa tabo a jikinsa da ya tashi sai sahabbai suka ce ya rasulullah la istaqadna laka wa me zai sa ba za mu samu maka katifa ba mu samu maka shimfiɗa mai taushi wakan ka rika kwanciya akan tabarma har ta dinga fitowa jikinka tana tabbara dabbar haka في النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها يتي ميحة للدنيا إنا روانا للدنيا ما هذا وسألاء على الدنيا سي كمر متفيني أكان هنية تبيرتا يصيع الأشم بشيء يهوتا لجنبكم يتاشر بسا صورا كمين أكان هنية تبيرتا sauraka duniya wata irin itaciya ce wata irwa ce na tsaya zan yi rurrumi dan lokaci kaɗan kuma ina tashi na bata shi ke don haka a gurin allah ba ko ya ce a cikin sahihul bukhari hadisin sa'ad ibn sa'ad al-sa'idi radiyallahu anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa mawdu'u wa mawdu'u sawti ahadikum min aljannati khairun min ad-dunya wa ma fiha wurin ajiyar a aljanna ta fi duniya da abin da duka inda za ka ɗan ajiye bulaliyar ka yi misali da bulala ne ba wai aljanna za a yi wa za ka to ai dan dai ba wani guri za a ɗan samu a ɗan saka leta to wannan gurin ya fi duniya da abin da yake cikin ta duka shi yasa Allah ya ce wa wal hayatid dunya fil akhirati illa qalil jin dadin duniya da an kwatanta shi da lahira ba dan ba komai bane wallahu inda ku husnul ba'a kikkiawan karshe yana wajen Allah kikkiawan karshe wanda shine gidajen aljanna waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su da mata tsarkaka da yarda da samu daga Allah kamar yadda zai zo yi bayani a gaba wannan shine yafi kyakkyawar makoma kuma wannan a wajen ubangiji suke lillazina na husna wa ziyada to wanda suka kyautata a nan duniya ta hanyar kyakkyawan ayyuka to suna da sakamako mafi kyau wa ziyada har ma da kari Allah subhanahu ya kirawo lahira al-ma'a makoma wato ƙarshen dai inda za a ciki kamar mutumin da ya yi tafiya ƙarshen dai inda zai dawo shi ne gidansa in bayan ya yi tafiya ya je wani guri ya dawo saboda kamar an fito ne an yi tafiya da kuma an kama hanya za a koma zuwa ga ga Allah to gurin ubangiji yake samun kyakkyawar makoma a nan ne duka al'arwa tastaqirru duk wani ruhi da mumini a nan ne zai samu nutsuwa a nan ne kuma hankali zai kwanta a nan duk a cikin firgici ake a cikin zulmi ake rayuwar duniya rayuwa ce cike da firgici da zulmi babu inda za ka samu kwanciyar hankali hankalin ka ya kwanta ka ta nutsu sai ran da ka ganka aljanna sai ran da ka ganka a alamul malakot inda malikin muktadir to nan ne hankali zai kwanta ga ka ga ubangiji kuma ga ka a alamin hulli inda in an yi har abada babu dawowa kuma za a samu dawama an bar wannan duniya kenan Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan wato wannan sura wato wannan aya da wannan gabar zalika mata'ul hayati duniya wannan jin dadin rayuwar duniya ne daga nuna maka kai dan adam kada ka fifita waɗannan abubuwa ko wasu daga cikin waɗannan abubuwa ka fifita jin daɗinsu a kan lahira a kan abin da ubangiji su bane wata alayewa masoyansa tanadinsa a ranar lahira kuma abin da ba zai gushe ba har abada sannan ubangiji ya ci gaba da cewa قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله سبحانه وتعالى تقول كجير أو نكبركم بخير من ذلكم شيء باطل لابارا أبين لسكا يفي الخير أبين ليفي وأن الخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار قولا لسكا يتقوى suna da a wajen ubangijinsu gidajen aljannatai ta jirimin tafiya al'adha suna da gidajen aljannatai a wajen ubangijinsu waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu khariri na fiha suna masu zama a cikinsu dindindin har abada wa azwajin mutahhara suna da mata tsarkaka wa ridwanun min Allah da yarda daga Allah wallahu basirun bil ibad Allah ne ganin bayin bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci jin daɗin duniya ya kuma nuna wa mutane cewa jin daɗin duniya nan ba wani abu ne sannan kyakkyawar makoma tana wajensa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ja hankalin bayansa tare da kwaɗaitar da su lahira da nuna musu irin abin da ya tanada musu a can na jin daɗi na alfarma wanda bai kamata ke sakaci wajen neman jin daɗin duniya tare da wancan ba wajen neman gira a rasa ido Allah ce kul ka ce wato Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu a unabbi'ukum bi khairin min zalikum in ba ku labarin abin da ya fi waɗancan waɗancan abubuwa da aka ambata a nan aka yi amfani da annaba'u annaba'u shine alkhabarul azim babban labari babban labari mai matukar muhimmanci wanda ya kamata kowa ya karkata kunnan sai saurara amma ya ta aluna an naba ila qul huwa an azim antum wani mu'ridun ala kirawo lahira da labarin ba haka nan wannan abin da zai faɗa na takayya da ubangiji ya tada wa mutanen kirki a lahira ubangiji ya kirawo shi babban labari ce ba na ba ku babban labari ba wanda labarta muku babban labari na abin da ya fi waɗancan abubuwa da aka zana alkhairi ya fi dukkan waɗancan abubuwa da aka kawata wa mutane san sha'awace-sha'awacensu ubangiji ya buɗe ayar da usulubi na tambaya usulubi istifam usulubi na tambaya don janyo hankali da kwaɗaitar wa mutane da ta su shauki kul a unabbi'ukum بخير من ذلكم أن أسلوب لنا نكو يروى يعني ذا أكاو سيجر تنبيع من سنة ذا أمسى بكرة تروها كذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهب هل توب الكفار ما كان هل جزاء الإنسان ذا كاو سيجر تتنبيع دون من من يجاهم كذلك وان يكي سورانه da san cewa abinda zai biyo bayan wannan ansa ko wannan tambaya ansa ce wacce ke mai girma kuma wannan usulubi ne na da'awa da dukkan wanda yake jan hankalin mutane sako abu cikin sigar tambaya tana ƙara sa mutum mai shaukin jin ansar tambayar da aka yi to Allah ya ce kul a unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin in ba ku labarin abin da ya fi waɗancan alkhairi to kiran abin da ya gaba kiran abin da zai zo nan gaba na abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala zai ambata na kyawawan sakamako da ya tanada wa mu'minai masu takawa kiran ta da suna alheri cewa shi ya fi alheri wannan yana nuna maka cewa abubuwan da suka gabata ɗin da aka ambata su ma alheri ne amma abin da za a gaya musu ya fi alkhairi akan wancan yana nuna cewa waɗancan abubuwa da aka faɗa min nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddara bi hazwa wal harf wal al'an wal harf dukkan su a karan kansu abubuwa ne da suke tattare da alkhairi babu sharri a tattare da su inda sharrin yake samuwa daga shi karan kansa mutum ne da yadda yake mu'amala da waɗannan ni'imomin da Allah ya bashi hmm. amma ba wai ni'imomin su ne suke dogari da sharri ba su alkhairu ne a cikinsu dan adam shi yake yin amfani da su ta inda bai dace ba kamar wuka a hannun farawa ko a hannun dan ta'adda ka ga ba da kike da wuka a hannun mahauci ba sauraka wuka a hannun mahauci alheri ne ba dan yana yankawa ba kana tako ba za ka ci eh? sauraka wuka a cikin jinka alkhairi ce amma a hannun barayi a hannun kirzafa a hannun dan fashi daga sharri saboda ka su abin a kayan kansu ba sa zama sharri sai ga yadda mutum ya yi amfani da su mutumin da zai ɗauki wata daga cikin matansa ya fifita ta a kan sauran matansa wannan san da ya nuna mata har ya sa ya cutar da wata daga cikin matansa ko ya cutar da matarsa a saboda wata iyalinsa to kaga wannan mata ta zama masa shari, san da ya zama masa shari? ko ya cutar da ƴaƴanta saboda yadda yake ya cutar da ƴaƴan kishiyarsa saboda yadda yake santa kaga san da yake mata ya zama shari, bai zama alkhairi ba ko ya so matar wani kaga ya wuce iyaka san adam ya zama ya zama shari? ko ya zanto matar ta hana shi biyar Allah subhanahu wata'ala ta sa shi rashin gaskiya ta sa shi wasu abubuwa na sabon Allah to kaga anan san wannan mata bai zama masa alheri ba ba wai dan san mace yana zama sharri ba sai dan yadda shi wanda ya wuce gona da iri wajen san wannan matar shi to haka sauran duka abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ambata din nan dukkaninsu a karan kansu akwai alheri a cikinsu sai dai lokacin da mutum zai wuce gona da iri wajen amfani da su to a lokacin da suke zama sharri ka ɗauki dukiya da ubangiji su wani wata ala yawan ta dukiya biyu yawan ta kamar yadda muka yi magana a baya ba ta zama sharri in dai ta zanto a hannun mutum na kwarai zai yi amfani da ita wajen taimakon kansa da iyalansa da yan uwansa da addininsa ya sayi lahirar ta da dukiyarsa kamar yadda sahabban annabi suka yi irin su sayi na Usman to kaga anan dukiyarsu su alkhairi ce gare su sabanin dukiya irin ta karuna wanda zai yi amfani da ita wajen ya nuna cewa ya fi kowa da sa masa girman kai ya fito yana kafafa da ita a cikin mutane yana alfahari yana bugai firji yana faɗa da gaskiya yana kuma goyon bayan marasa gaskiya kaga wannan dukiya ta zama masa shari to duka wata hikima ta ubangiji haka ce a karan kanta ba za ta zama sharri ba sai yadda mutum ya dauke ta da yadda ya amfani da ita da yadda ya sarrafa ta to shi yasa ubangiji ya kirawo abin ya ce kun abu na bai kun bi khairin min zalikum in ba ku labarin abin da ya fi waɗancan alkhairi daga ya nuna cewa waɗancan ba akwai alkhairi tare da su sai dai abin da Allah zai ambata a yanzu shi ya fi duk waɗancan zama alkhairi Allah ce lillazina taqaw inda rabbihim mm. lillazina taqaw khabar li muqaddam aljannatun inda rabbihim lil ladina taqaw aljannatayya da ubangiji ya tana da gidajen aljanna a wajen ubangijinsu sun tabbata ga waɗanda suka suka yi taƙawa da taƙawa ita ce kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala da bin dokokinsa sau da kafa bin umarninsa da barin abin da ya hada ya sanya wannan a matsayin shamaki tsakanin bawa da fadawa cikin fushin Allah ko azabarsa ولا إتشي تقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات واتخاذ ذلك وقاية بينك وبين غضب الله وعذابه عند باوى يزنتو ينا أيكة yayin da وجب ثابتا yana barin abubuwan da Allah ya hana masa ya hana shi to ya sanya wani shamaki sa da cikin Allah ya sanya wani shamaki sa da azabar ubangiji subhanahu wata'ala to waɗanda suka yi irin wannan suka zanto masu takawa inda rabbihim a wajen ubangijinsu wannan girmama abin da Allah subhanahu wataala zai ambata ne waɗanda ya abubuwan da ya tanada musu girmama su ne Allah ya girmama abin ta hanya uku hanya ta farko Allah ya ce inda rabbihim cewa wannan abubuwan da Allah zai ambata duka daga wajen ubangiji ne azza wa jalla da shi kuma akram al wa rabu rabbuka al-akram shine kowanne karamci karamci kuma al-ata'u ala qadari al larabawa suna cewa kyauta tana zuwa gwargwadon mai ba da ita kyautar da wani mai ƙaramin ƙarfi zai baka ba dai da take da kyautar da wani babban wani babban attajiri zai baka ba babbar kyautar da a ce kansila zai baka ba daidai suke da kyautar da ciyaman zai baka ba na lokacin kyautar da ciyaman zai maka ba daidai suke da kyautar da gwamna zai maka ba sai shugaban kasa ba daidai suke da gwamna ba wannan an yi sa'a hakan za ta iya kasancewa ana iya ana iya ana iya samun akasi karamin ya fi ya fi babban amma dai abin da ake sa rai ke Abin da ake sa rai kenan kai da kaji an ce ciya ban yana neman ka zai maka wata gwaggwa ban kyauta ko a ce gwamna yana neman ka to sai ka fin zaton ta gwamnan za ta fi inda za a ce ma ɗaya ake so ka zaɓa kuma duk baka san ko wanne ya halin da yake ba to ba na jin za ka yi kasan sama ka yi kasan sama za ka yi to suna cewa al'aba wa ala kadarin mu'min wadan darajar mai bayarwar gwargwadon girman kyautarsa ba ka ce wannan abin da za a faɗa na tanadai wannan ni'imomi daga Allah kaga wannan zai nuna maka girman ni'imar da za a samu a nan ubangiji ya bayan sa bayansa salihai nagari kamar yadda yake fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an lima kanu ya'malun babu wani rai da ya san abin da aka boye musu wannan bayi na kwarai na abin abin faranta rai sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa cikin hadisin abi al-hadith al-qudsi hadisin abu huraira da cikin sahihaini Allah subhanahu wata'ala yana cewa a'lastu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala la udhunun sami'at wa la khatara da qalbi bashar a'lastu li ibadi as-salihin na tanadar wa bayina na kwarai Abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba darsuwa ala qalbi bashar a zuciyar wani mutum ba to wannan ta fuska ta farko kenan fuska ta biyu inda rabbihim indiya an tafidu fadlan azima a ce a wajen ubangijin su Allah yana nuna kusanci ga Allah subhanahu wataala za ka samu kusanci yayin da ka ce za ka je ka karba to zuwan da za ka yi ka ga ka ga mai baka din ga kuma matsayin mai baka din to ya za ka je ka ce na yi hannu da shi shi yasa aka zo za ba da sai ya yi hannu da kai ce na yi hannu da shi ya kaji to wannan ubangiji ne ubangijin kowa saboda ka kyautar a can wajensa take shi ne mai bada ita kaga wannan yana da falala don abin da aka ce inda rabbi bilili baitan eh, rabbi bilili inda ka baitan fil janna ta ce ya ubangiji ka gina mun ka, a wajen ka wani gida a janna, aka ce ta zaɓi aljar qablan qablan jiwar qablan jar wanda za ta yi makotakar da shi kafin ta zaɓi inda za a sata gidan da za a sata saboda ka cewa wannan abun inda rabbihim yana nuna cewa ba karamar falala ba ce Allah yana yawan mala'iku ce inna ladina inda rabbika ba a ma ambaci suwaye ba saboda ambatan cewa suna wajen ubangiji shi karan kansa babbar daraja ce take nuna kusanci إلا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون waɗannan da suke wajen ubangijinka su ne mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai wajen bautarsa wa yusabbihunahu suna tsarkake shi wa lahu yasjuduna gare shi kadai suke sujjada saboda haka sawabul muttaqina inda Allah sakamakon masu tsoron Allah yana wajen ta yana wajen Allah al-indiya an tufidu al-qurb tana kusancin bawa ga ubangijinsa subhanahu wata'ala babu abin da ya fi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar abin da rufinsa yake kusanci da al'arshinsa da al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala ita ce jannatul firdaus hmm. wa arshuha saqafur rahman ta alabina wa saqfuha arshur rahman wa saqfuha rufinta shine al'arshin ubangiji to kaga ka samu makotaka da ubangiji subhanahu wata'ala ka samu al-firdaus al-a'la shi yasa Allah ce innal muttaqina inda innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir lalle masu takawa suna cikin gidajen aljanna da koramu fi maq'adi sidqin a wani mazauni na gaskiya inda malikin muqtadir a gurin mai mulki mai iko shine Allah fuska ta uku da wannan inda rabbihim din ta kunsa na nuna girman sha'anin abin da Allah ya tare da musu na ni'ima shine idafar wannan indiya din zuwa ga ar-rabb inda rabbihim a wajen ubangijin su ar-rabb ar-rabb shine mahalicci wanda yake mai bayarwa mai kulawa wanda yake kula da bawansa da bawansa ya ainihin ni'imta shi da ni'imomi ya ba shi kulawa ta musamman domin anan rububiya sai khassa ba rububiya amma ba akwai rububiya amma ne Allah ne ubangijin kowa da kowa rabbil alamin kowa da kowa Allah ne ubangijinsa amma wannan rububiya ce khassa rububiya ce ta musamman don a nuna yadda za su samu kulawa ta ubangiji da ni'imomin da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu saboda ka aka jingina indiya din zuwa ga zuwa gare shi sannan kuma aka aka jingina rabbu din zuwa ga dabirin aka ce inda rabbihim Allah ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da gidajen aljannatai waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su gidajen aljanna ne masu yawa waɗanda suke cike da bishiyoyi da shuke-shuke da manya-manyan gine-gine na alfahari na alfarma ta ƙarƙashin waɗannan gine-gine da ubangiji su wata ala ya tara da musu a cikinta ƙarƙashin waɗannan bishiyoyi da shuke-shuke a ƙarƙashin su kuma ƙoramu ne suke gudana ta ƙarƙashin su ƙoramu ne ƙorama ta ruwa wanda yake ba ba ba ba ba ba wanda ɗanɗanansa ya canza ba ƙorama ta nono wanda abin da korama ta ruwa wanda bai gurbata ba korama ta nono wanda ɗanɗanarsa bai canza ba korama ta giya mai daɗin sha ga mashaya sannan korama sannan korama ta tasacciyar zuma Allah ce mafarin jannatin da ke wa'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ma'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى الله سبحانه وتعالى يجي مثال الجنة وجعل يوم ما ستكواه alkawarinta Allah ya musu ta a cikinta akwai ƙoramu min ma'in gairi asiri ƙoramu na ruwa wanda bai gurbata ba wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da kuma koramu na nono wanda dandanansa bai canza ba sannan wa anharun min ladmin min eh, khamr ladzati lisharibina da koramu na giya ladzati lisharibina bai dadin sha ga mashaya sannan wa musaffa da kuma na takacciyar zuma wannan sune suke gudana a karkashin shuke-shuke da bishiyoyi da manyan gine-gine na gidajen aljanna waɗannan an har ta jiri eh, fi zai ukudut ba a rami aka yi mata take gudu a ciki ba ba a cikin ramuka take gudu ba a yusarrifu a halin janna hanyar sha'u yan aljanna ne suke jiddu ya ƙorabar inda suka ga dama kamar da ibn al-qayyim a cikin nuniyar da yake cewa anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikuha an al-fayadan yake cewa anharuha koramin gidan aljanna fi ghairi ukhdudin jarat tana gudana ne ba a cikin rami ba tace tsarki ya tabbata ga wanda yake rike waɗannan koramu ba sa ambaliya Allah ce ‘yan aljanna waɗanda bayan sa waɗanda suka yi takawa suna da waɗannan gidajen aljanna khalidi na fiha kuma za su dawwama a ciki za su dawwama a cikin waɗannan gidajen har abadan abadi la ya zuku da ba za su mutu ba babu ɗanɗanon mutuwa babu rashin lafiya babu ɓacin rai babu wani abin da zai dukun zama rayuwarsu imam muslim ya fitar da hadisi الفجر الثالث سنة أبو موسى الأشعري بالله بن قيس رضي الله عنه يكي تشوى من صلى الله عليه وسلم إلى تشوى ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أبو موسى الأشعري في سوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوى ينادي مناد ميشيلا زي ميشيلا باي الجنة تنشي في جلا جنسنا الجنة ميشيلا زي ميشيلا يتشي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا هنا دامر قيد ta rayuwarku cikin ƙoshin lafiya ba za ku yi rashin lafiya ba sa'adda za ku yi rayuwarku cikin ƙoshin lafiya babu rashin lafiya har abada wa inna kuma an tahyau ta mutu abada kuna da damar za ku rayu babu mutuwa har abada wa inna kuma an ta tashibbu za ku ta zama cikin samartakarku da kuruciyarku ta tahramu abada ba za ku taɓa tsufa ba har abada wa inna kuma an tan'amu za ku ji daɗi za ku ji daɗi su abada ba za ku taba samun wata matsala ba har abada ni'ima sun za ku rayu cikinta ba tare da matsala ba rayuwar duniya kowace irin ni'ima cikinta to tana tattare da matsala ce to wannan shine faɗar Allah subhanahu wata'ala wa nudu za a kirawo su an tilkumul jannatu uristumuha za kuntum ta'malun wannan ita ce aljannar da aka gadar da ku ita saboda abin da ku kasance kuna aikatawa to Allah ya ce waɗanda suka yi takawa suna da aljanna gidajen aljanna waɗanda koramu suke gudana a cikin su za su shiga su zauna cikin su zama na har abada kuma cikin koshin lafiya da cikakkiyar ni'imar da babu matsala tare da ita babu kufa a cikin ta babu mutuwa wa azwajin mutahhara da kuma tsarkakan mata matan aljanna waɗanda Allah ya tsarkake su daga dukkan wata kazanta daga dukkan wata wani abu mai cutarwa ba sa al'ada ba sa jinin biki ba sa bawali balle ga'i ba sa wannan sannan kuma mutahara tsarkaka ne daga wasu miyagun ɗabi'u ba za ka same su da miyagun halayya ba ba za ka same su da miyagun maganganu ba Allah ya tsarkake harshen su ya tsarkake gaɓoɓinsu na tsarkake su daga dukkan wani aibi na zahiri ko na badini irin aibin da za a iya samun sa a tattare da matan da suke na duniya Allah ya tsarkake su waɗannan mata azwajin mutahara sun kunshi mata na nan duniya da suka cancanci shiga aljanna tare da mazajensu da kuma matan horo da ilimi dukkan su su ne anan Allah yake nufi kakka ɗauka ban da matan mu nan a su ba su ba ne Allah zai gyara su da insha Allah wanda hunna sha da Allah wanda asara ora da ora da ora sannan abu na gaba Allah ce wa ridwanu min Allah abubuwa uku ga gidajen aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su sannan ga abu na biyu azwajul muzahara sannan ga abu na uku wa ridwan min Allah da yarda kuma daga Allah bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci aljannat wanda su ne wuraren zama masu cike da itatuwa shi yasa ba ake kiranta aljanna masu cike da itatuwa da ne duk yake cike da kayan marmari da abubuwan da rai yake so wanda wannan duka nau'i duka ne na annaimul hissi jin daɗin da ido zai gani hannu ya taɓa jiki ya ji a jikinsa ni'imar da za ka ji a jikinka gaɓoɓi su san akwai ta sannan ga azwajin mutahara mata tsarkaka sannan sai Allah ya faɗi kuma ni'imar da ta fi kowace girma da ita ni'ima ce ma'anawiya ita ce wani zuwa na a nan sai ubangiji ya kara fito da sunan lafzul jalala cewa rizwanun min Allah da kuma yarda daga Allah aka yi tankirin rizwan din littafi don a nuna maka wannan babban ni'ima ce wa rizwanun ay rizwanun azimun min Allah kamar da Allah ce wa rizwanun min Allah ya akbar akwai waɗansu daga cikin malaman tafsiri da suka ce an yi tankirin sa littaqlil wai dan a nuna maka cewa yar yarda kaɗan in ka samu daga Allah subhanahu wataala ta fi dukkan waɗancan abubuwan da ake ko mun kankanta yarda amma magana mafi inganci shine tankir din ba na taqlil ba na ta'zim da ubangiji ya fi gaban da baka kaɗan ba ka yawa ba magana a ce an baka ɗan kaɗan Allah baya hmm. saboda haka mu ce tankir ne ni ta'bin ya fi mu ce taklif shi ya yi faɗa haka ne don ya nuna mun kankantar yardin da za ka samu daga Allah ta fi mun yawan ni'imar duniya da za ka samu to mun kuma abin da muke dubawa shine kautar ubangiji baya yi ta kaɗan saboda ka ce tankir ne littawin musamman ma da cewa ridwanu min Allah akbar yarda da arzardar da take daga Allah ta fi kowane abu girma Allah subhanahu ta'ala zai saukar da yardarsa ga 'yan aljanna ba zai kara fushi da su ba har abada sai duk abin da suka ga dama duk abin da suka ga dama su je su babu magana Allah ya fushi da su cikin sahihain hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna ya ahli al-janna fayaquluna labbayka wa sa'alayka rabbana fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك ana u'tiikum afdala min dhalik qalu ya rabbi wa ayyi shay'in afdalu min dhalik فيقول أحل عليكم رجواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يكتشوى الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى تكي وإلى الجنة bayan sun shiga aljanna kowa ya shiga gidansa ya kwanta ya huta sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya ce da su ya ahlal janna ya ku dan aljanna fa yaquluna labbaika rabbana wa ce ya ubangiji an sawar ka bayan an sawar ka ya ubangiji da'a gare ka bayan da'a gare ka ya ubangiji Allah ce hal rabitu kun gamsu kun gamsu da sakamakon da aka ba ku yayi muku sai wa malana la narda dan aljanna suke me zai hana ba za mu gamsu ba me zai hana ba za mu ji yarda ba alhalin ka ba mu abin da ba wanda ka taba ba wa cikin halittarka kowane dan aljanna haka zai rika gani zai ga cikin cikin duniya kakab ba wanda aka ba wa sakamako irin nasu saboda kowa ya ji gamsuwa ba magana daga kai ka gano na wani kare na naka sai ka ga kai ba ya kai kai Allah ya kaso cewa malana la لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك من ذهن بذاب يرجبه ba za mu gamsu ba alhalin ka ba mu abin da baka taba ba mu wani daga cikin halittar ka ba sai Allah ya ce to zan ba ku abin da yafi wannan To ya rab akwai wani abu kuma da yafi wannan akwai wani abu da yafi wannan kuma sai ya ce uhillu alaikum ridwani wala asqatu alaikum ba'dahu abadan zan saukar muku da yardata bayan ta ba zan sake fushi da ku ba har abada to wannan shine wa ridwanun min Allah saboda رضا الله شيني Sa'ada, ba wata وسعادة da bawa لباوا yi ko wani jin daɗi da zai yi saboda samun yarda Allah yardar Allah ita ce sababin samun duka wannan ko kai a nan duniya kaga uban gidanka mai gidanka ya ce ya yarda da kai ya za ka ce wani irin farin ciki za ka kwana da shi ya fito ce kai wani na yarda da kai wallahi na amince maka to bari kuma rabbul alamin ya ce ya yarda da kai babu girmamawa wanda ta kai wannan babu karramawa wanda ta kai wannan shi yasa Allah ya yi wa sahabban annabi wannan ta goma shi tun a duniya ce radiyallahu anhu wa radwa wannan babban ta goma shin tun a nan duniya Allah ya musu alkawarin ya tabbatar musu da sun samu yardar nan ta ubangiji sun same ta yardan nan ta ubangiji sun same ka, saboda ka babu maganar ubangiji ya fushi da su don haka mai fushi ya je ta fushinsa ya ma fashi fushi tun da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su ya ce ba zai sake fushi da su ba har abada a nan za mu kula abubuwan da Allah ya faɗa cikin abubuwan nan uku Allah ya faɗa gidajen aljanna sannan ya faɗi a azwajin mutahara sannan ya faɗi ridwanu min Allah a nan za mu ga Allah su subhanahu wata'ala ya goge wasu abubuwa ba a faɗe su ba ba a faɗi albani ba an faɗi albani babu magana albani kowa cin gashin kansa yake shi kadai ba buƙatar taimakon kowa tallafin kowa kowa karan kansa yake babu magana amma haihuwa gana neman labar saboda haka an jefar da wannan ba a kawo su an kawo wani alkalatirul mukantara a ah, wani magana alkalatirul mukantara saboda a cikin ta kake ta bai bai ka ta ko ina ni ni'ima me za ka saya bayan kuɗi ka tara shi adadin ka sayi wani abu to san me za ka saya komai an baka kuma an ce lahum ma yasha'u na fiya wala dai na mai duk abin da kake so ka tambayi Allah ina son ka kaza kawai za ka gani amma ka tambaya a kawo maka da kari sauraka da za ka yi da kuɗi sauraka an jefar da maganar kuɗi sai alkhairul musawwama sai za ka yi da wani kiwo tattun da wani da wani babu babu maganar alkhairul musawwama wal an'ami da za ka yi da al'an'ami da za ka yi kiwon dabbobi ne ko a baka gona ka noma saboda ka aljanna da aka baka duk sun kunshi waɗannan abubuwa ba ka buƙatar wani abu daban a tattalin kana son dawaki ka roƙa za ka samu amma ba sai ka zo na kai ta kiwon su kana wahala ba magana wani kiwatattun dawakai ba magana su sai aka bar aka bar azwajin mutahhara sura an-nisa saboda su ma wasu abubuwa ne da za su tafi da aljanna nan daga nan duniya za a tafi da su aljanna kuma za a je a samu na aljannan a can sai ubangiji ya bar su a cikin abubuwan da ya ambata sai kuma ya faɗi wani abin da babu shi a nan duniya shi ne wani zuwa na Allah duk cikin ni'imomin da aka ambata babu shi shi wannan wani abu ne daga ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai to anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wannan don a fahimci yadda tanadin ubangiji yake a lahira da kuma tanadin da aka yi wato ni'imomin da aka ambata a nan duniya da kuma nashi wanda ya tanada guda uku ne amma duk sun doke waɗannan abubuwa da aka ambata duka guda shida ko bakwai Allah ce wallahu basirun bil ibad Allah mai ganin bayansa ne mu'minansu da fajiran fajiransu da masu takawa da kowa da kowa Allah subhanahu wataala yana ganin shi babu wani abin da yake buya daga ganin ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da yake koya daga iliminsa ubangiji kuma zai yi wa kowa sakamako gwargwadon aikinsa a nan al'ubudiyya ubudiyya ce amma ba ubudiyya ce hasa ba ana nufin kowaɗanne bayan ubangiji wanda ubangiji ya halitta suke ƙarƙashin mulkinsa da ikonsa Allah yana ganin su ya ga waɗanda za su fifita yana ganin waɗanda suke fifita sha'awa-sha'awacen duniya akan na lahira yana ga kuma waɗanda suke fifita lahirar su akan duniya ubangiji ya yi wannan wato cika shi magana da wallahu basirun bil ibad dan ya baka tsoro akan ka guji saba masa duk abin nan da kake yi ubangiji yana gani saboda haka wanda zai sanya sha'awar duniya ta fi karfin sa akan abin da ya Allah ya tanada masa alahira ubangiji yana ganin sa ubangiji ya kuma rufe wannan ayar har ila yau da wannan gaba wallahu basirun bil ibad dan an maka cewa takawa ba kawai cika baki ba ne mutum ya ce shi mai takawa ne shi mai tsoron Allah ne a'a innamal muttaqi man ya'lamu Allah bi man ya'lamu Allah fihi taqwa mai tsoron Allah shine wanda Allah subhanahu wataala ya san shi mai tsoron sa ne saboda haka mutane kasu yi sakaci wajen farkawa da yi wa kansu hisabi tun a nan duniya wallahu basirun bil ibad Allah mai ganin bayan sa ne da wannan muka zo karshen tafsirin na wannan rana abinda muka faɗa da ne Allah ya mu lada da tafsirin mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala wa wa